الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله بايع هذا mutum ya أوري saurin aure domin wannan alaƙan ta yi muni a ce yawa ba alaƙan ta yi muni a ce wai kana da wani aboki kirista har wanda za ka je daurin aurenka kaga abokantaka ta tabbata shi to baya saboda coci ba wurin zuwa musulmi ba ne wuri ne wanda in an ganka za a tuhume ka ma ko ka koma addinin kiristanci kuma ya zo a hadisi man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yuqi anna nafsahu mawqi'atuha wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar ya kai kansa inda za a tuhume shi sannan sai na yana cewa shi ya kawo ma yasu bi qulil kulubi in rubu wa in kana laka fihi uzur wa rubba sami'in nukran la tastaju an tusmi'ahu uzra ka shedinka da yin abun da in an gani za a maka inkari za a tuhume ka a ce yi abu mara kyau ko da kana da uzuri yace da yawa wanda zai ganka a wannan mummunan wurin bai san uzurinka ba bai ji uzurinka ba an ganka a coci uzurin ka je daurin aure ko waye ne duwanda ya ganka a coci ne zai ce daurin aure ka dai mutum nawa ka iya gaya wa ka gamsar da su daurin aure ka je ba su dai ko za a ce an ganka a coci kawai wani addinin sa bai dame shi wani ko zama kirista haka an ganka a gidan giya haka yana tambaya ce tallin tallin goro ka je yi kawai da zai tafiya yana yana abin nan maka kawai ka je shan giya ne kawai Ko da haka mutum ya ji tsoron Allah shi ba kafuri ba a abokantaka da shi ɗari bisa ɗari bari ga muku don bani salati alladhina amanu la tattaqizu aduwi wa aduwakum awliya ka sakon da kai imani kar ku riki makiyana da makiyan ku ne. ko da ka sai dai kai mu'amala da shi na kasuwanci na makwataka kuma wani abu daban in akwai yankwantaka na jini zumunci amma ba wai ka ji shi ɗari bisa ɗari kawai ya zama wani abokinka a jini kawai ba a ka duk wanda ka ga haka to ya yi sakaci da addinin sa in dai kana rike da addinin ka shi kansa ma tsoron ka yake zai shigar da kai cikin wannan yana dai zai tsaya yace ka ya zai tsaya yace ka ka zo tsaurin aren sa a coci a ya fahimci akwai su kusa ko a tare da kai amma kana kishin addini bai zai fara ba ma bai zai fara ba a tsorace shi ma da kai haka ya kamata mutum ya zama Allah ya kawai yake cewa yakan ga wasu da su mai da yadda sun yi da ba tare da zama da ta yi a kana wasu na raka a ta biyu da su ta su ne ma da kamun ya halatta mutum ya yi raka uku ba tare da ya yi zama ba kuma ba tare da ya yi sallama ba a mitiri amma wajen sunan su mitiri dukansu ba shafa'i da mitiri ba ne shafa'i da witiri ne kai a biyu ka sallame ka kawo a daya ko kai ta yin biyu biyu da karshe ka kawo daya ne ka yi shafa'i da witiri amma idan kai a uku a dunkule ba zama a tsakanin su ballan da na sallama sai ka yi su to ka yi witiri kuma ya halatta mazala ta sama ya yi hakan za ka ba dole ne in za ka yi witiri sai ka yi shafa'i ba haka dai aka fito ko za ka za ka yi uku ba sallama tsakanin su kuma su zama witiri na wanda ke cewa malam abokinsa ne ya ke wani siya kan irin sana'a da yake yi da ta yare a kan masu yake zuwa kan shi ba shi yake ba kawai kawai. Da me? Na ɗauka alade aka ce. Musulmi ne yake sai da alade. Allah ya tawaye. Ina ma a ce alade kake sayarwa. amma alade a duk mutum da zai sai da alade kan to maganan addini kan babu a tare da shi ko ba shi amma mutum da yake sai da giya ne a cewa ne yana sai da giya ko musulmi ya za ka ɗauki tun da haramun ne a ce alade ai sai da shi haramun ne haramun ne a sha giya ce sa aka haramta sai da giya duk abin da aka haramta shi aka haramta amfani da shi to haramun ne sai kuma ka sai da shi kada ka ko kana ce ko ba ka ce haramun kake aikata kuma in ka ci gaba da sayarwa wata ran zaka ci yanzu ma wa ta ne yayin ya tabbata shi kam ya gaba ya yi farfeso sai yake ne ko soyayye ko ne a cikin sa dai so zai ba shi shawa in soyayye dai shin, zai ba shawa karshen da zai taba ya ce bari ya jiya naman alade yake kaga da haka dai har ya ci gaba da cin naman alade zai zama dabba kawai don kuwa arnan ma masu cin alade mazuri za ka san su suna ka dama alade haramun ne na cutarwa Kur'ani ya haramta shi kuma haramun ne ka sayar ka ba wani ya ci ko da ka guri, kamar yadda haramun ne ka sai da mushi ko da ba kai za ka ce ba haramun ne ka sai da iya ko ba ka sha da shi ma wannan haramun ne kuma akwai alamar tambaya a addini ka ko shakka babu Thank you. ke yi shi da abokin shi a kan zaɓe na lura da kuma faro na kula. Ana matsala an ce da wuce ta. Da can ruwan falon in ka ɗan ɗanɗana shi za ka ji wani abu haka, Amma wani nan haka wanda ba na ruwa ba. To ko a wannan din ma ya halatta ya gala da shi tun a wancan lokacin. Domin wannan abun bai ki ruwan ya tada shi daga sunan ruwa ba. Balle tana ya zama da ba za ka ji komai ba za ka ji daɗin ruwa ne fa ruwa ne mai daɗi. to da haka ruwan fara ruwa ne kamar sauran ne. ba wani abu ruwa sai ya jirkita in ka gan za ka ce ruwan ruwan soko ruwan koka koda ruwan zaki ruwan zuma to shine ba za ka ga shi za ka ce ruwa ne ko ruwan nan sha ita ce ba ni ruwa a sha za a baka wa ba ni ruwa da sha za a baka wannan ruwan wannan ruwan ana alwala da shi sunan sa ruwa shi nan gare gare me matsalan sa ai sai in launinsa ya canja daga ruwa dandanon sa ya canja sosai daga ruwa sannan ƙanshinsa ya canja daga ruwa faro ka ganshi launin ruwa ne in ka sha shi ruwa kake sha akwai ruwaye masu irin daɗin faro haka nan kuma ƙanshinsa na ruwa ne bai da ƙanshi da wannan babu wani matsala ne an kira su da wata mota ya san ta yi yara ya ce wanda a yi kusa da tabbon sai ya fara gyaran da sai ya gane cewa motsa biya na da ke da kiyaye sai wani zan da ya san ko kusa da sai ya gyaran da gyaran da haka sai su samu mara mutum da ina ma kafin ka kare sa gyaran ka tambaya kaga sai a ce ka jale musu motar kawai a cikin ka gane motar giya ne bai kamata ka kare ta gyaran ba ka taimaka ka taimaka ka tashi ta je ta kai jiya gidan giya a sha kuma zaka ba ya lasa wata gyara motsin gida in baka sani ba wannan kana da uzuri amma daga lokacin da ka gane haramun yanzu tun da kariya ka yi sai ka tubo ka ɓaci lallai in yi zaka da imani amma ka yi kuskure da ka ci gaba to da haka yanzu sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma kar ka sake Allah zai yafe maka Thank you. Na taɓa rera ɗan da rani a karatu mai zuwa sani Ko me zai amfani ka ina rera ɗan da rani? Ba ne amfani ka da zai. Ɗan da rani wani littafi ne wanda kusan ya fi daliya wahala daliya shine ko bai akwai ɗan duretu suna cewa fi dariya wa ala ne wandon luka kenan to amma dariya ita ma an ce ba a malamin shi a ƙauye saboda wahalanta yanzu na jawo banki ɗaya a cikin a cikin tahinan manuna hiyar sabir ta ce a rufe mun a rijin hibabin wurraji bai na jikafi wa bai da zafi armaji to amma ɗan da rani ya fita ya fita wahala shi littafi ne wanda aka ce ba a zama wanda ya yi ba wani ya ce a jini ne ma gida ile ya yanzu ne yanzu da na da in karanta baiti dan tsara ya na manta ma wani gwada a ga kolon cina baiti guda ne ya sani malakali bai kan na haye ta kalbi bin wa kan bin muna harrasta ne wani aklo bin wa tuwa su gan dan fita'i min habibi miki wajen kawwa da kan ya aliyyar ba da kan banbanta bin banba da banbin nawa zanzanta ne wani aklo

ce sun sa suna suna bukariya an jan sanuri yi a da su da da ta kawai

sun samu dama ya ainihin wani da haka ana mata, ya sa rama a cikin kabarinta muna mata murna ta da imani da musulunci. Allah ya kosa da rahama. Allah ya sa rayuwarta da lahiran ya auren da za ta yi da rayuwarta ta Za a Akwai sana'o'i. ranar asabar in Allah ya kai mu za mu yi bako na wani babban malami daga sokoto dr jabir sani mai kula insha Allah zai mana lacca a wannan wuri tsakanin magariba da isha nan masallacin wuri ranar asabar bayan sallan magariba dr jabir sani mai kula daga sokoto kwamishina na ne na jihar sokoto bayan kuma ranar lahi maimakon karatunmu da za mu yi kuma da wani ma saman nefa ɗan gaba da ikirari na mai sunan wajen asbatin wannan wajen yana gaba da kwanwa wajen nan insha Allah ba magariba akwai gagaruma wani ma da za yi so bara mu yi karatun mu na kaduna state zo maimakon nan za mu karatu a can gobe kuma akwai wani ma nan ma a masallacin jirkawo bayan sallan magariba insha Allah wani aure shi muna kwanta Allah ta ya samu dace ولا قال من الإيمان إذا دورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias.